'yan bindigar dauke da muggan makamai sun dai kai farmaki a garin furfuri da ke yankin karamar hukumar bungudu wanda ke ne nisan kimanin kilomita goma daga gusau babban birnin jiha inda suka yi tsinke zuwa gidan tsohon babban akanta na jiha alhaji abubakar bello furfuri kawai sai dai mun kaje ana halbe halbe ana ta halbe halbe ko da mun ko da mun zo duk hanyar nan ko ina duk sun tattara wuraren ba inda ma har za ka zuwa kowa ya samu wurin hako ya boye da mun ka boye suna ta halibe sun ka zo sun kai ta bugun gida nan da guduma da diga sun kai ta bugu nan duk sara ne da halibi ta sama sun ka haura sun ka shiga sun ka buɗe sun ka buɗe yan gambon yan bindigar waɗanda suka kwashe fiye da sa'a ɗaya a cikin gidan daga bisani dai sun arce da mutum tara da suka haɗa da matan tsohon babban akantan su biyu ƴaƴansa mata shidda da kuma ɗa namiji guda wani ɗan tsohon babban akantan na jiha wanda ya tsallake rijiya da baya ya ce sun yi ƙoƙarin kiran jami'an tsaro lokacin da yan bindigar suka shigo don samun ɗaukin gaugawa da karfe goma sha ɗaya da minti talatin da shidda suka zo suka sami mu suka fara harbe harbe to mu da yake dai gaskiya lokacin ba mu riga muka shiga bacci ba muka kwanta ba sai muka gudu su mata kamar yadda zaka gani a nan an rufe wannan kofan duk dai sun bi ga abin garin harsashi nan sun huda dai sun samu sun tsallaka sun shiga shine suka fito da mata iyayenmu da kannanmu suka tafi da su shi mai gida Allah ba shi mafita don ba samu suka ritsa shi ba kama daga soja 'yan sanda duka mun yi magana da su da lokacin da abin yake fara saboda sanyi kusan awa daya da minti talatin a nan suna suna operation so duk dai ansar da suke bayar ita ce ga nan tafi ga nan tafi amma ba su dai iso nan ba sai bayan awa ɗaya bayan sun tafi. tsohon babban akanta na jihar zamfara alhaji abubakar bello farfari wanda bai yadda aka ɗauke shi da kyamara ba ya ce matansa biyu sun dawo gida yan sa'o'i da aukuwar lamarin kasancewar yan bindigar sun bar su a hanya saboda sun kasa tafiya bayan su ci kimanin kilomita goma sha biyar suna tafiya a ƙasa ya ma ce yan bindigar sun kira wasu daga cikin iyalai inda suka nemi naira miliyan dubu ɗaya a matsayin kuɗin fansa a halin da ake ciki kuwa jama'a sai tururuwa suke zuwa gidan don jajanta babban tsohon akanta na jihar zamfara zamfara kan wannan musiba kokarin da manema labaran NTA suka yi don jin tabakin bakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara kan wannan al'amari dai ya ci tura wannan lamari dai ya faru kasa da mako daya da harin da 'yan bindigar suka kai a ƙauyen auki wanda shi ma ke cikin yankin karamar hukumar ta bangudu inda hukumomi suka tabbatar da mutuwar mutane 33 jamilu ibrahim gusau